can idan ta yi sauka kan wani abu ya yi mata yanayi da tsintsiya da sauri ta ɗauko ta tattara broken glass ɗin ta tura su kasan gadon shi don ba ta ga dosbin a ɗakin ba ajiyar zuciya ta sauke kafin ta ɗago tana duban sa kai kaɗai muke jira za mu yi breakfast ka shiga toilet ka wanke face ɗinka da bakinka idan mun gama cin abinci sai ka yi wankan toilet do ya nufa har ya kusa kaiwa kofar ta nuna da madubin ta tuna da madubin toilet da karfi ta furta dakata da nishi cak ya tsaya da tafiya da sauri ta nufi kofar toilet din ta bude ta shige ciki tawul ta dauko ta rufe madubin saboda tsaro ta san zai iya fasa shi kamar yadda ya fasa na room din na room sa fitowa ta yi tana faman sauki ajiyar zuciya ta dubi fuskar shi na san idan ka shiga ciki zaka ga tawul na lallabe wani abu da shi kada ka bude shi madubi ne bana so ka fasa shi kamar yadda ka fasa na ɗakin ka idan ba haka ba za su ce sai ka biya su ne kuma kaga ba mu da kuɗi kai baka ma san menene kuɗi ba ni zaka bari da aikin biyan su ta faɗa tana ya yamutsa masa fuska bawan Allah yayi tsaye yana kallanta ina jiran ka kada ka dade kai sauri ka fito suna jiran mu amsa mata yayi da to kafin ya bude kofar ya shiga ɗan mintuna ya fito daga ciki har yayi brush ɗinsa daga kasa har sama take bin shi da kallo a ganinta ba sai ya tsaya sanya kaya ba tunda ba wanka yayi ba duk hannun shi ta yi a cikin nata kamar wani karamin kamar wani kaninta mu je ko ta faɗa tana kokarin jansa a daidai lokacin da suka sako falon kofar shigowa cikin sa ta zoge a hankali a tare Anjel da Danish suka juya baya jin takut tafiyar mutum ba su san wane ne ba amma sai da ta ji gabanta ya faɗi ganin kakin da ke a jikinsa na bakakin kaya kuma ya rufe fuskarsa da face mask Ɓoyewa ta yi bayan Danish ta kankame sa tana leƙen mutumin da ke tunkaro su bugun zuciyar tana na karuwa kamar zai fasa kirjinta mika ma Danish hannu yayi da niyyar su gaisa Danish yake ba shi hannu saboda rashin yardar da shi saboda rashin yarda da shi gyaran murya ya danyi kafin ya soma magana a tsanake za ku iya kira na da Bosman ina ɗaya daga cikin masu kula da ku ya faɗi hakan ne don su saki jiki da shi a jera zuciya Angel ta sauke jin muryarsa ta kamilallun mutane dawowa ta yi daga gabansa ta tsaya tana duban shi ido cikin ido suke kallon juna ba tare da kyaftawa ba tsawon mintuna kafin ta furta ina kwana ya amsa mata lafiya low angel kin tashi lafiya ya kuma gajiyar tafiya ta ce lafiya low gajiya ta bi jiki mun gode da kulawa da alamun jin daɗin maganar ta yi furta na ji daɗin ganin ki da ranki da lafiyarki ina fata baki da wata damuwa maganar shi ta ɗan so ta rudar da ita amma sai ta basar ta ce nima haka da kyar ta furta ganin irin kallon da yake binta da shi duk sai ta sha jinin jikinta ta rasa gane kallon menene yake yi mata dauriya ce kawai yake yi ya so a ce zai iya bayyana mata kansa a yanzu sai dai ba zai yiwu ba cikin ciki za mu shiga ni da danish suna jiran mu a dining ta faɗa don ta samu damar guduwa daga kallon da mutumin yake binta da shi dagowaye da ido ya dubi fuskar danish har sai da ya ɗan ji gabansa ya faɗi ganin yadda ya ɗaure ta ta mawawa annori dama tun da ya shigo falon yake mamakin kyawunsa da body structure ɗinsa don shi sai yanzu ya samu damar ganinsa a bakin abokin aikinsa ya ji suna zunzurutun ya ji suna zuzuta kyan yaran da kamanninsu da cif ɗinsu Dan uwan naki bai magana ne yaki bani hannu mu gaisa murmushin yake ta sakar masa rashin sabo ne yana da wuyar sha'ani amma idan kuka saba zai saki jiki da kai jinjina kai bosman yi oke mu shiga ciki ni ma can zan je a fakaice ya matsa fuska a ranta ta ayyana wannan mutumin zai takura mata kashi da kallon tsiya kamar zai lashe mutum a fili kuma ta ja hannun da suka nufi dining room din bosman na a biye da bayan su kwata-kwata babu alamar kauyanci a tattare da danish sai dai jifa-jifa yake satar kallon kayan alatin da ke a cikin katafaren falon lokacin da suka shiga dining room din da sallama a bakunansu gaba ɗaya hankulansu batul ya dawo kansu ummin america tuni ta samu wuri ta zauna ganin angel da suka yi da danish nan fa suka fara sakin marmashi kamar wasu zautattu kujera ta jama danish ya zauna yana fuskantar ummi ita kuma angel ta zauna daga gefensa sai daga bisani su Gibral suka lura da bosman da ya shigo kallon juna suka yi da alama sun dan tsorata da ganin shi saboda dressing din jikinsa ya yi shige da na ɗin kurkukun kaddara sai da Angel ta ce ku gaishe shi sunan shi Bosman yana ɗaya daga cikin waɗanda za su rinka kula da mu har suna haɗa baki wurin furta mishi gaisuwa a mutunci ya amsa musu ya ji daɗin yadda Angel ta yi musu bayanin wane ne shi Ummi ta dube shi a wayance ta ce barka ya amsa mata da yauwa ya kike fatan kin waye gari lafiya a yayin da yake kokarin zama gefen kujerar da ke a kusa da ita wanda ke fuskantar Angel dan ya ji daɗin kallonta Ummi ta ce lafiya lau daga haka ta miƙe ta soma yin sevin ɗinsu a filit ta zuzzuba ma kowannensu abinci ta ɗauki kwaf ta tsirara musu ti da ke a cikin flask bayan ta gama ta koma ta zauna yatsun hannun farbin har kyarma suke yi wurin ɗaukar kwaf ɗin ti. duka ta kurɓe sa ta soma cin wainar kwai hannu baka hannu ƙwarya batul kuwa wani sabon salon ƙauyenci tunda ta dafi filet ɗin notless ta sha romo da kayan haɗi da hannu take ɗaukar indomi ɗin tana jujjuyata ta kafin ta tura ta a baki ɗaya bayan ɗaya Angel ke kallon su kunya duk ta kama ta ko da ta ɗaura ta kan Jamima rowar zuma ta ɗauka ta rinka matsa ta a tafin hannunta ta sanya harshe tana lasa hada tandar baki Angel ji take kamar ta fasa ihu ummin America da Bosman duk suna kallon su sai faman sakin murmushi suke yi gyara muryaye musu Jamima ta ɗago tana kallon sa yace ki daina shan zumar ita kadai. ga ta nan ki zuba a sama sai ki ci ya faɗa yana nuna mata plate ɗin pancakes da robar yogurt washe masa baki yi tana faɗin wallahi zaki gare ta kunnuwa na har motsi suke yi baki ɗaya suka sanya dariya ummi kamar za ta shaƙe tsabar dariya Anjel dai abin duniya ya ishe ta ita ala mai aji kada a zubda mata mutunci su kuwa ba ruwansu bayan allah ba su san ma menene kauyancin ba malama ki ɗauki spoon da shi za ki yi amfani ki ci ɗin ba hannu ba Ummi ce ta yi maganar tana nuna batul da spoon ɗin hannunta ba ta iya cin abinci da cokali ba because sun fi sabawa da hannu jiki a sanye batul take faman yan kame-kame ta rasa ina za ta ɗauki cokali angel ce ta ɗauko shi ta miƙa mata ta karɓa ta soma ci ta soma ta tsoma shi cikin indomi ɗin ba ta san yadda za ta kwaso ta ba ganin yadda ummi take yi musu dariyar shakiyanci ya sa ran angel ya ɓaci ta haɗe rai muryarta a akule ta ce da batul idan ba za ki iya ci da shi ba ki ajiye shi ba dole kallanta ummi ta yi aiko ta galla mata harara mama ke kama ummi ganin abin da angel ta yi mata batul kuwa ta ajiye cokalin ta ci gaba da ci da hannunta maganar angel ta burge bosman sai ƙara dubanta yake yi abinci yake ci amma hankalinsa na akanta haris dai tun da ya dafa haris dai tun da ya dafi chips babu mai jin motsinsa sai idan an yi magana ya dago da ido ya dube su mutum ɗaya ne baya cin abinci ya rasa sukoninsa saboda mutum biyu da ke zaune a cikinsu baya son bakuwar fuska uwa uba ummi da ke ta kallon shi jifa jifa take binsa da kallo kamar za ta haɗe shi sam angel ba ta lura da yanayin da yake ciki ba sai da bosman ya furta me yasa baka cin abincin ne tukunna ta dago ta dubi danish don ta gane danish yake magana ba kuma yake iya ci ba Danish me kake son ci? Ta jefa masa tambayar. Shiru bai bata amsa ba kamar ta yi magana da kurma. Ummi tana ya matsa fuska ta ce, "Ai na lura kamar mu ne muka takura masa. Gwara ma ka saki jikinka saboda a tare za mu ci gaba da rayuwa a cikin gidan nan." Bosman ya ce, "Baya son bakin fuska ne, amma tunda naga ya fi sakewa da shi. Ya fi sakewa da keke jaraba bashi wannan muga idan zai ci." Yayi maganar tare da riko plate din farfesu ya mika mata. bayan ta karɓa ta furta masa thank you ta tura plate ɗin gaban danish cikin muryar raɗa ta ce please ka saki ciki ka ce tun da gani a tare da kai ba na son kana damuwa jinjina mata kai yayi alamar to duk dan ya saki jikinsa ya sa ta sanya hannu a plate ɗin ta so mace shi ma ya sanya hannunsa suka ci gaba da ci a tare sun ɗauki lokaci suna cin abincin sun yi kalo rabu hani'an kafin daga bisani ɗaya bayan ɗaya suka fara miƙewa masu aikin gidan ne suka tattara kayan abinci bayan sun kwashe komai suka gyara dining room din tamkar ba a taɓa bata shi ba falo suka koma kowannen su ya samu wuri saman sofa ya zauna kamar yadda man ya ba su umarni yana daga yana daga zaune shi da ummi suna fuskantar su sanyin AC sai ratsa fatar su yake yi sun nutsu suna jiran jin me zai ce da farko dai ina yi muku barka da zuwa gidan nan ina fata kun ji daɗin kasancewa a cikinsa ya faɗa yana duban su amsa masa suka yi da e ya ce good ina fata za ku ba mu haɗin kai mu zauna successful babu faɗa babu cacar baki ɗaga masa kai suka yi alamar e ya ƙara da cewa na fahimci ba komai ne kuka sani ba to duk abin da ba ku gane ba kada ku ce za ku yi gaman kanku hakan zai iya haifar muku da matsalar da ba ma fata idan kun ga abu kuna so ku yi amfani da shi ba ku san yadda ake yi ba ga ancinku nan ya yi maganar yana nuna ummi da ke zaune saman sofa ta ɗaura kafa ɗaya bisa ɗaya ku tambaye ta za ta koya muku kada ku ji shakkar komai ku ɗauke mu tamkar iyayenku ko yayyunku ina fata kuna jina jinjina masa kai suka yi angel ta yi shiru tana kallon shi muryarsa ta tsaya mata a ranta ji take kamar ta san mai irin muryar sai dai ta kasa gano komai za ku iya tambayar 'yar uwarku angel ita ma don na fahimci kamar ta fi ku sanin wasu abubuwan amsa masa suka yi da to sannan duk abin da kuke bukata ta bangaren aiki ni za ku yi ma magana insha Allah zan yi muku shi idan time din sallah yayi zan zo in tafi da mazan da ke a cikin ku mu yi sallah akwai wurin da muke yin ibada a cikin gidan nan ina fata ga baki ɗayan ku musulmai ne ya faɗa yana duban su Farbin ta yi karabtace banda Danish da Gabriel sun ki karɓar shahada zaro ido ya ɗanyi yana duban fuskar Danish da ya haɗe rai babu annori Gabriel ya ce, Ni fa karya take yi min, ni ma musulmi ne. Da Zolaya Busman ya ce, Idan har da gaske kai musulmi ne, to ya aka yi na ji sunanka ba na musulmai ba. Sinar da kai ka sayayi yana famin sakin murmushi. anjil ta ce, Ni ce na manta, ban biya masa shahada ba. Ya faɗa min yana so ya musulunta shi ma. Jinjina kai Busman ya yi, ya dawo da dubansa gare ta. Shi fa Danish, wani addini yake yi? Ba shi da addini. Dafa kai Busman ya yi, ban ji daɗin jin hakan ba kuma ba shi da ra'ayin ya musulunta kamar gabriel girgiza masa kai angel ta yi baya so ma ana yi mishi maganar ai ransa ɓaci yake shi yasa muka kyale shi ok kada hakan ya dame ku insha Allah a sannu za mu ja ra'ayinsa ta bi baki da nishi jin abin da bosman ya ce gabriel na dawo gare ka tunda kana so ka musulunta babu bukatar ɓata lokaci zan biya maka kalmar shahada sai ka maimaita da kyakkyawar niyya murmushi Gabriel ya sake ba shi ba hatta sauran 'yan uwansa sun ji daɗi ba tare da bata lokaci ba ya biya masa kalmatar shahada wani irin daɗi ne ya lallabe su Angel shi ma Gabriel ɗin daɗin yake ji sai faman washe baki yake yi ina taya kamar nar shiga addinin mu ko kana bukatar na canza maka suna tun kafin Gabriel ya bashi amsa Subatul suka yi sauran cewa eh wallahi a canza masa sunan shi wahalar faɗa yake imana dariya Bosman ya sake jin abin da suka ce ok daga yau za mu rinka kiransa da bai karasa sunan ba ya yi shiru yana kallon fuskar gabriel duk sun kagara da su ji wani suna za a sanya mishi sajid wani irin ihun farin ciki suka saka sunan ya yi bala'in yi musu daɗi musamman ma aziza ina fata sunan ya yi maka jinjina masa kai gabriel ya yi eh na gode sosai busman ya ce, "Oke, daga yanzu sunan da za su rinka kiranka da shi kenan wato sajid kefa angel me asalin sunanki farfar ta yi masa da ido kafin ta bashi amsa da cewa unaisa tamkar bai san sunan ba ya ce wow suna mai daɗi me zai hana ki ma mu rinka kiranki da asalin sunanki zumbura masa baki ta yi ba tare da ta furta komai ba tana son asalin sunanta sai dai ta fi son sunan angel saboda dadinta ne ya saba mata shi dan allah angel ki amince mu rinka ki da Ya fi daɗi Allah Batil ce ta yi maganar Hanna ta ce ni ma na fi son unesa din yana da daɗi Haris ma ya ce ni ma shine zaɓi na unesa taɓe baki Angel ta yi tare da kallon fuskar Danish don ta ji me zai ce ba ta son Bosman ba ta san Bosman na kallon ta ba ya fahimci ta fi ƙaunar Danish akan sauran 'yan uwanta saboda yadda take ba shi muhimmanci da ido ta yi masa alamar ta amince da sunan kokuwa daga mata gira yayi alamar e Dawar da dubanta ta yi akan fuskar shi Shikenan na amince, a rinka kira na da Unaisa. Murmushi ya sake ba tare da sun gani ba tare da sun gani ba saboda face mask ɗin fuskar shi. Jabin ne ya ce, "Mm, sallah ma Angel ta koya mana, amma ba mu taɓa yi ba dama ta ce in muka zo za mu rinka sallah da karatu." Cincina kai ta yi tare da faɗin, "Kar ku damu, za mu rinka karatu tare, insha Allah." komai za ku iya wanda ya shafi addinin musulunci ta alama sun ji daɗin maganar Jamima ta ce, "Wai kai ba za ka cire abin fuskarka ba?" Girgiza mata ka yayi a'a. Ta ce, "To me yasa baka son mu ganka? Ko dai mummuna ne kai baka da kyau." Dariya ce ta kubuce masa. Aziza ta ce, "Ba kya jin magana Jamima. Ina ruwanki da shi? Ke komai sai kin nuna zakewa?" Harara Jamima ta watsa mata. Ni ki kyale ni. Ta faɗa tana duban sa. Dan Allah ka cire mu ga fuskarka. Jabir ya ce, "Ni ma ina son na ganka." Tunda ka ce a tare za mu rayu a gidan nan. please ka cire mu ga fuskarka girgiza masa kai yayi ku yi hakuri ba yanzu ba tunda muna a tare wata rana za ku gani Angel ta ce babu komai Allah ya nuna mana lokacin ni sai nake ji ma kamar na san ka dan dai ka ce ba yanzu zaka bude fuskarka ba ni kuma da sai na gane wane ne kai haka nan ta faɗa ba da wata manufa ba ta san ba ta san shi ba murmushi ba tare da ya tanka mata ba kallon ummi yayi tunda ta zauna tana sauraron su ba ta ce komai ba ba abin da zaki faɗa musu ne ya matsa fuska ta yi kamar ba ta son furta magana ta ce na so yau in taimaka musu su gyara kansu amma na bari sai zuwa gobe ko jibi idan na ƙara hutawa ya ce oke ku tashi mu tafi ina so zan nuna muku ko ina na cikin fat ɗinku duk abin da kuka gani wanda kuke neman ƙarin bayani a kan shi ni za ku tambaya suka amsa masa da to me suka yi ummi ma ta miƙe don tana son ita ma ta ƙare ma ko ina na fat ɗin kallo cikinsa da wajensa yana ranar sun sha yawo sun ga abubuwan ban mamaki da na al'ajabi ido ya samu abinci kamar kar su dawo cikin gidan busman ya sha tambayoyi kamar 'yan jarida duk abin da ba su gane ba sai sun tambaye sa ba ƙaramar wahala ya sha ba ita ma ummi tana taimaka mishi wurin amsa musu tambayoyinsu duk yawon da suka sha ba su leƙa wajen gidan ba kuma ba su shiga sauran fat ɗin ba Allah sarki wannan kenan a can Kojo City idan muka koma bangaren Alhaji Ubaid tun da garin Allah ya waye da sassafe Binanzir ta farka tana sambatu akan mijinta da yarta Alhaji Ubaid ya jira kiran Dr. Shirin sai dai shiru har kiran layin wayar sa yayi amma bai daga ba ya kira Alhaji Musa aka ci sa'a kiran ya shiga kusan sau goma tana ringin ba a yi bikin ba gashi lokaci yana tafiya babu alamar zuwan shirin daga bisani suka kira likita domin duba lafiyar Benazir bayan ya dudduba ta ya faɗa musu cewa lafiyar ta kalau sai dai akwai abin da ta kwalla fare a kan shi ya ji tana faɗin mijinta da yarta ya ce to kada su kuskura su ce za su faɗa mata zancen babu su dan a halin da take ciki yanzu ba za ta iya jurewa ba za ta iya samun taɓin hankali zai fi su ja baki su yi shiru sannan su ci gaba da kwantar mata da hankali har zuwa lokacin da za ta samu nutsuwa sosai tukunna su faɗa mata sun ji daɗin shawarwarin da likitan ya basu bayan tafiyan shi cikin ikon Allah Binanzir ta dawo hayyacinta a lokacin da ba su yi tsammani ba ganin iyayenta a gefe da gefen gadon da take a kwance ya sa ta rushe da kukan farin ciki tana ambaton sunayensu haɗi da roƙon yafiyarsu akan babban laifin da ta aikata su gudanar akan babban laifin da ta aikata na guduwar da ta yi ba tare da saninsu ba ta yi mamakin jin suna kwantar mata da hankalinta suka ce su ba su riƙe ta a ransu ba sun yafe mata ta daina kuka komai ya riga da ya wuce tuna baya ba shi da amfani tunda ya riga da ya faru kaddara ce da babu wanda ya isa ya canza ta hakika ta ji daɗin kyakkyawar tarbar da ta samu a wurinsu ta yi tsammanin za su kore ta ne idan sun ganta sai ma suka koma suna lallashinta haɗi da tarairayarta abinci ma a baki hajiya laila ta bata shi duk bayan 'yan mintuna sai ta tambaye su ina mijinta da jinjirar da ta bari a cikin kwamin wanka tana son ta gansu idan suna a gida don Allah su taimaka su kai ta wurinsu hajiya laila ta bata hakuri da cewa sun yi tafiya ba sa kasar amma tana da tabbacin sun kusa dawowa sai lokacin ta ce to ita yarinyar ta rayu waye yare ne ta har ta girma kuma yaya sunanta hajiya laila ta ce ta rayu mana kyakkyawar budurwa ta ɗauko hasken fatarki kamannin fuskarta ne dai ta ɗauko na dadinta hankalinta ba ƙaramin kwanciya ya yi ba tana tafa faman sauki a jiyar zuciya ta ce baki faɗa min sunanta ba kuma ta san ni an faɗa mata sunan mahaifiyarta kuma kuna nuna mata hoto na? shiru hajiya laila ta yi tambata san amsar da za ta bata ba ita kanta ba zumunci take yi da tajuddin ba saboda ba da sa ranta ya auri binin zir ba shi yasa ko zuwa gidan ba ta taɓa yi ba tun lokacin da suka koma dubai da zama a hoto ne ma ta taɓa ganin angel ɗin ta ji nauyin amsar da za ta ba Binanzir ta kira ta iya furta mata sunanta Angel tana faman murmushin yaƙi ta ce ai ta san ki ya za a yi miki nuna mata hoton ki? duk in ta tajuddin ya kawo ta gidan nan sai mun nuna mata hoton ki. yarinyar tana son ki sosai kullum maganar ta ina mamanta take eh hmm, hmm. Allah sarki wannan kenan daga duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na hamsin da ɗaya kallon rashin fahimta yake binta da shi ya rasa gane me take nufi kamar ba ta fahimci abin da ya faɗa mata ba gudun kada wani ya shigo ya taras da barnar da ya yi ne ya sa ta yi saurin juyawa tana yan dube-dube can idan ta yi sauka kan wani abu ya yi mata yanayi da tsintsiya da sauri ta ɗauko ta tattara broken glass ɗin ta tura su kasan gadon shi don ba ta ga dosbin a ɗakin ba